This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan masu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau asabar 29 ga watan agusta na shekarar 2015 ladan ibrahim aiwa ne tare da daga nan birnin washington dc tare da ibrahim alfa ahmed da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci Ibrahim a ba kanun labarai. To, kwamitin sulh majalisar ɗinkin duniya ya ce a shirye yake kakaba takunkumi kan sassan da ba sa ga maciji da juna a Sudan ta kudu idan har ba su yi aiki da sabuwar ne zaman lafiyar da aka kulla ba. wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta ce jiragen saman yakin kasar sun kai har su na farko kan mayakan isil cikin kasar syria ko shama wani bangare na rundunar taron dangin da amurka take jagoranci haka kuma wata kotu a misir ta samu wasu wakilai guda uku na gidan talabijin ɗin Al Jazeera da laifin goyon bayan ƙungiyar Ikwanul Muslimun sannan kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku a kurkuku. To kanun labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa tawagan sanatoci sun kai ziyarar ta'aziyyar oni na ife ko me suke cewa? Sanata Abdullahi Adamu ya ce duk wanda ya san Oba Okuna Deso Juwa da ya san shi cewa yana da mutunci. mutane har yanzu fa suna ci gaba tofa albarkacin bakin su game da yunkurin gwamnatin tarayya na farfaɗo da hukumar safarin jiragen sama ko ina alfanu haka na Nigerian Airways idan ya dawo insha Allah mutane da yawa za su samu aikin a can ko jamhuriyar Niger taro kungiyar nan mai suna Alternative ta yi akan matsalolin yankin Sahel da kuma yadda za a shawo kansu eh, mali da niger da sauran kasashe na afirka akwai abubuwa da dama matsalolinmu guda ne Don haka kuma muna ɗauke da shirin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi garba amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya ce a shirye yake ya kakaba takunkumi kan sassan da ba sa ga maciji da juna a sudan ta kudu idan har ba su yi aiki da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla ba a cikin wata sanarwar da shugabanta ya bada a jiya juma'a kwamitin sulhun mai wakilai goma sha biyar ya bukaci dukkan sassan da su aiki da shirin tsagaita wuta nan take A ranar Alhamis, shugaba Salva Kiir ya umarci rundunar sojojin ƙasar da ta dakatar da dukkan ayyukan farmaki kafin fara aiki da cikakkiyar ta wuta a yau Asabar. A ranar Laraba, shugaba Kiir ya sanya hannu kan yarjejeniyar ƙulla zaman lafiya da dakarun 'yan tawaye a birnin Juba. Mako guda a bayan da madugun 'yan tawaye Rick Machar ya sanya hannu kan yarjejeniyar a birnin Addis Ababa. to amma kuma mr kir ya makala wasu bayanai na nuna ɗari-ɗari da wasu sassan yarjejeniyar a jikin wannan yarjejeniya abin da ya janyo fargabar cewar watakila tsakaita wutar ba za ta yi aiki ba sanarwar ta kwamitin sulh majalisar ɗinkin duniya ta ce ta damu da duk wani bayanin da wani bangare zai yi wanda zai iya nuna rashin cikakken ƙudurin aiwatar da wannan yarjejeniya Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce jiragen saman yakin kasar sun kai hare-harensu na farko kan ISIL cikin kasar Syria ko Sham a wani bangare na rundunar taron dangin da Amurka take jagoranci. A jiya Juma'a jiragen suka fara kai hare-hare kan cibiyoyin ISIL da ake ɗauka suna zaman barazana ga ita Turkiyya tsallakin iyaka a cikin Syria. a watan da ya shige Turkiyya ta yarda za ta ƙara irin rawar da take takawa wajen yakar 'yan isil bayan da ta yi wata da watanni tana jan kafa jiragen saman yakin turkiyya sun yi amfani da bama-bamai masu na'urorin sunsuno inda ka auna su da kansu kan cibiyoyin isil da ke cikin syria ba tare da su sun shiga cikin yankin samaniya kasar ta syria ba daga baya turkiyya ta ba amurka damar yin amfani da wani muhimmin sansanin mayakan sama da ke dab da bakin iyaka da syria sanarwar ma'aikatar harkokin wajen ta ce jiragen saman yaƙin mu tare da na ƙasashen ƙawance sun fara kai hare-haren haɗin gwiwa daga jiya juma'a kan cibiyoyin daesh da ke barazana ga tsaron ƙasar mu daesh shine sunan ƙungiyar ta isil a takaice a larabci kada a shafa da cewar labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc wata kotun misir ta samu wasu wakilai guda uku na gidan talabijin ɗin al da laifin goyon bayan ƙungiyar ikwanul muslimun wadda aka haramta a ƙasar ta kuma yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku a kurkuku mai rikon mukamin daraktan kamfanin al jazeera mustapha swag ya bayyana wani hukunci na yau asabar a zaman na rashin kan gado wanda ya wuce tunani Nicholas Pichaud mai kula da harkokin Misra a kungiyar Amnesty International ya bayyana hukuncin da cewar misali ne na tawaye 'yancin faɗin albarkacin baki kam da ke faruwa yau a ƙasar Misra. An ɗaura 'yan jaridar su uku ne kawai a saboda ra'ayoyinsu. A lokacin da yake yanke wannan hukunci alkali Hassan Farid ya ce wakilan guda uku na Al Jazeera suna ɗauke da kayan aikin da hukumomin tsaron Misra ba su amince da su ba. alkalin ya ce 'yan jaridar suna yada labarin karya sun kuma yi amfani da hotel ɗinsu a zaman cibiyar yada labarai ba tare da izini ba 'yan sanda a thailand sun ce sun kama wani mutumi dangane da harin bam da ya kashe mutane akalla 20 ran 17 ga watan na agusta a birnin bangkok masu magana da yawun 'yan sanda sun ce yau asabar aka kama wannan mutumi a bayan garin birnin bangkok a bayan da 'yan sanda suka gano wasu kayayyakin da watakila na har hada bam ne cikin wani gidan da ya haya wakilin murya amurka steve harman da ke birnin bangkok ya ce wani jami'in 'yan sanda ya ce mutumin da aka kama wani ɗan ƙasar turkiya ne mai shekaru 28 da haihuwa mai suna adam karadak babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin wanda aka kai kan wani wurin ibada mai farin jini da ake kira erawan a tsakiyar birnin bangkok hukumomi sun ce akwai 'yan yawon shakatawa da bude ido da dama cikin waɗanda suka mutu yayin da wasu da dama suka ji rauni 'yan sanda sun wallafa wani hoton da suka zana na wani mutumin da watakila dan ƙasar waje ne da ake kyautata zaton shi ya kai wannan hari. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga kudancin Najeriya inda Hassan Umar Tambol ya aiko mana da rahoton ziyarar ta'aziyar da sanatoci suka kai ga al'ummar jihar Oshun na rasuwan Oni na Ife. Ga Hassan din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Majalisar Dattijan Najeriya ta kai ziyarar ta'aziyyar Oni na Ife Oba Okuna de Sojuwa de Olubose na biyu a masarautar Ife da ke jihar Osun. Sanata Abdullahi Adamu ne ya jagoranci tawagar sanatocin a birnin na Ile Ife. Anybody who knew Obasanjo cannot deny the fact of his towering personality, integrity, openness, and the role he played to become one of the major bridge builders for the unity of the federal government of Nigeria. Sanata Abdullahi Adamu ya ce duk wanda ya san Oba Okuna da Sojuwa da ya san shi cewa yana da mutunci, daraja, gaskiya da rawar da ya taka wajen haɗa kan Najeriya. Ya ce mutum ne da baya yin harshen damo ga al'amuransa. Shi ko sakataren gwamnatin jihar Osun Alhaji Mashud Adoyoti da ya yi wa sanatocin Mara Balale ya buƙaci sanatocin da su ajiye bambance-bambancensu a gefe su yi yi wa ƙasar nan aiki don a sami ci gaba. Alhaji Adiyoti ya gode wa sanatocin game da wannan ta'aziyar. Shugaban majalisar dokokin jihar Osun Najim Salam ya ce wannan ziyarar ta'aziyar ta nuna haɗin kan Najeriya. representation of Igbos, Hausa, and Yoruba, it fosters unity and it tells the whole world that we are one this country. Najim Salam ya ce haɗin kan Hausawa da Yarbawa zai ƙarfafa haɗin kan ƙasar nan Najeriya kuma wannan zai nuna wa duniya cewa kan mu haɗe yake. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijan Najeriya Sanata Goswill Afabio wanda ke cikin tawagar ya bayyana marigayi Oni na Ife da cewa mutum ne da ke haɗa kan jama'a don haka za a rika tunawa da shi akan hakan. Tuni dai tawagar ta sanatocin Najeriya suka kai ziyara ga masarautar ta Oni na Ife a garin Ile Ife. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. mutuwa ba ta kyala kowa ba. Wayoni wayoni, wai Allah, wai Allah, ni dole in kuka. To madalla biyo bayan cewar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi za ta farfado da hukumar zirga-zirgar jiragen saman Najeriya har yanzu 'yan kasan na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan batu. Na baya bayan nan. Wannan gwamnati ta yanzu ba irin wa'ancan bane da su. In na sake zawo wannan taron da muke zuwa zan zo nan kuma zan ga maka kuma zaka tabbata cewa lalle na Najeriya muna da na kariya In Allah ya so da jirgin Najeriya zan zo Amerika shekara mai zuwa. Eh watan duwan dan Najeriya ne hakan ta kasance. amma idan ka dubi matsalolin da ke da babbai da shi kana da kwarin gwiwan cewa za a iya shawo kan wannan matsalolin insha Allah za a kawo karshen wani al'amari dama ba wasu abubuwa bane ke faruwa in ka duba kusan dai duk riga ma san menene ke faruwa kuma idan ka dibi da abubuwa suke tafiya yanzu kusan an fara shawo kan abubuwan to ba wai girin girin ba in ja wasu suka ce ta yi mai menene wasu fa'idoji ne kake hasashe ko kake ganin cewa idan har aka yi nasara aka dawo da wannan kamfani ko kuma hukumar 'yan najeriya za su amfana da shi na farko dai kaga za a samu aikin yi domin kaga da zan zo najeriya yanzu ah, ethiopian airlines da shigo wanda ke idan ka tafi ethiopian airlines kusan ah, mutanen ethiopia suna amfani da wannan wajen samun haraji kusan mu kuma najeriya in banda mai dinnan bamu dogara da komai ba wannan kamfanin na nigerian airways idan ya dawo insha allahu mutane da yawa za su samu aikin yi kuma ko ba komai kaga ai mu yan najeriya abin alfahari ne gare mu al misali saboda mun samu national carrier a ce yanzu alal misali jirgin najeriya ya zo america sannan kuma ya koma ka ga wannan ma kanshi kadai abin alfahari ne duk wani dan najeriya ya kama su wannan saboda ina tabbatar maka cewa za a samu aikin yi kuma sannan kusan mutane komi da komi zai koma daidai kamar yadda ya kamata to wani abu da mai sauraro zai so ya ji idan kadara allah ya sa ya dawo bakin aiki akwai maganan canza farashi ko kuma sauki a farashi idan ka kwatanta shi da na 'yan kasuwa kwarai da gaske idan ka diba yanzu ai za ka kamar ah, yanzu idan aka ce an samu abin Najeriya insha Allah ba zai zama ɗaya da sauran wurare ba musamman da yanzu irin jiragen da muke da su kusan ba yawa kamar ni inda na fito yanzu alal misali Gombe kaga arik ne kawai suke zuwa Gombe saboda suka sa kuɗi yadda suke so saboda shi kaɗai ne ke zuwa in ka ga ma ka shiga in kuma ba za ka shiga ba ka shiga mota amma ga idan muka samu national kare a cikin Najeriya ne saboda duk najeriya ci gaba ɗaya saboda zai je gombe su kaji yanzu idan aka ce akwai najeriya yawon suna zuwa gombe daga abuja sannan kuma akwai arziki na zuwa gombe daga abuja dole a su saukar da farashin su saboda idan suka sa da tsada sai mutum shiga najeriya yawon su yana tabbatar da cewa kowanne aka samu insha Allah za ka ga komai ya koma daidai da yake an ce mm. gwamnati gwamnati ce amma kana jin musamman ganin yadda farashin mai yawar wasu kuma shi ne abin da najeriya ta dogara da wurin samun kuɗinta a ko wadatattun kuɗin da za a iya samu waɗannan jiragen har da za su yi irin waɗannan zirga-zirgan bacin ta wadata cikin gida kuma har a ce sun yi ta ƙasan waje ai ina tabbatar maka da cewa akwai kuɗaɗen da ai Najeriya ba wai kuɗaɗen bane ba mu da su kusan kowa riga ya san wannan illa dai problem da muka samu shine yadda ake kula da wajen kashe kuɗaɗen shine amma yanzu in ka dibi wannan gwamnatin ta shigo mai adalci in don an riga yadda ake shigar da kuɗaɗen da kuma yadda suke fita kusan don an sa ido so ina tabbatar maka da cewa idan aka samu wannan national career din idan zo idan har ana so a yi to insha Allah samun kuɗin za a yi shi ba zai yi wata wahala ba ka iya ga masu waro ko ka kiyasta musu a kalla jirage kamar na kamfanin ko kuma hukumar za ta bukata kalla ya kamata mu samu kamar guda goma sha biyu goma sha biyu eh kwarai da gaske haka ya kamata akalla ya kamata a ce a samu guda goma sha biyu saboda in ka lura ita Najeriya din bancin za a samu na gida kuma sannan za mu samu masu zuwa kasashen waje su in muka samu kamar guda goma sha biyu yayi kuma shawarar zan bada shine kada ya zama na gwamnati ita kadai don saboda mutane yanzu idan aka ce abu na gwamnati ne to za ga cewa kawai kowa zai ga kamar wani abu ne wanda za a sa hannu a ɗiba amma idan aka dan sa 'yan kasuwa cikin al'amarin to gaskiya zai zai fi kyau don bana so mu samu eh, kamfani na jirage wanda zama kamar yadda aka yi Nigeria Airways idan muka yi irin wanda aka bi gwamnati kadai to karshen ta za a zo a kashe karimu to madalla a can jamhuriyar Nijar ko kungiyar alternative ce ta yi taro akan yadda za a shawo kan matsalar kasashen yankin Sahel ga su lamun barma da karin bayani a cikin wannan rahoton être seulement, comme je dis, du bétail électoral. Il faut défier les politiciens. tsohuwar ministar kasar mali kenan bugu da ƙari marubuciya aminata draman mai da hankali akan irin matsalolin da suka jefa yankin sahel cikin tashe-tashen hankula da ƙaurar jama'a zuwa turai matsalolin da ke da baibaye ci gaban ƙasashe Kungiyar Alternative Espace Citoyen ce ta shirya wannan taro saboda haka na tuntubi jagoranta Malam Musa Cangari. Eh, Mali da Niger da sauran kasashe na Afirka akwai abubuwa da dama matsalolin mu guda ne. Kina ya kamata a samu a hada kai kuma a gane wadanne abubuwa ne suka hana ruwa gudu kuma kaka za a yi eh, a daga waɗannan abubuwa. A ƙarshen muhawarar na ci ta bakin wasu daga cikin mahalarta kamar Malam Ali Dodo jagoran wata kungiyar kwadago wanda ya ce ya samu darasi yan katiba yau kaji namu na kamu ina suke babu kwai namu ina shike babu sai mu jira na turai sai mu jira na ina na ina kamata yayi mu lissahi mu gane da wani abu bayan mu babu wanda zai kula da kasashen mu kenan shine eh, abun da na rike nan ina tsammani ko eh, zancen ga shi kai ga mutane da yawa yan Niger da haihe da Niger ma mutane da yawa na Afirka saboda mu rike wani abu bayan mu babu wanda zai kula da mu Shi kuma Malam Salisu Amadu na Sovolle Niger na ganin cewa aiwatar da gyaran huska a salon demokradiyyar da kasashen Afirka suka runguma ita ce hanya mafi alfanu wajen kawo karshen wahalhalun al'ummomin yankin Sahel. Ita da kanta demokrasiyya muna iya a yanda kasar Nijar mu take take take tare ta a mun yi demokrasiyya wadda ya zamanto muna taka tsantsan muna kiyaye duk abin da shi dokokin amma sai aka waye gari eh shi ba tsuntsu ba shi ba angulu ba shi ba shahu ba to ai ka san ya kamata a rayuwa ka samu da kake so. A ƙarshe an dai nuna buƙatar a nan gaba a gayyato ma'ikanta a wurin irin wannan muhawara domin jin nasu matsayi a kan yadda jama'a ke kallon tafiyar harkokin mulki a ƙasashen sahel sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger tarihi ba zai da irin mai tausayi har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma agogo a nan ya ce karfe 11 da minti 16 ga mu na gaba masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku zuwa ga sashen hausar muryar amurka wai shin me yasa ake wa ɗan ƙabilar ibo laƙabi da inyamuri a ƙasar hausa kuma me yasa ɗan ƙabilar ibon bai san a kira shi da wannan sunan mai tambaya ado turaki askira ɗalibi mai karatun likita a jami'ar maiduguri da ke jihar bornon najeriya salamu alaikum sashen hausa muryar amurka muna so a mana bayani wace ƙasa ce mutanenta suka fi tsawon rai masu tambaya alhaji umar foreba da alhaji burra da da fatasko to bari mu fara da amsar tambaya kan abin da yasa ake kiran ibo inyamuri a kasar hausa da kuma abin da yasa bai so idan mai tambaya malam ado turaki na saurare an dace kwararre kan harsunan sadarwa Profesa Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayar da ke kanan dabo zai baka ansa. To, ita dai kalmar inyamuri ba wata kalma ba ce illa wani eh, lafazi da su kansu kabilar Ibon suke amfani da shi. Daga bincike abinda inyamuri take nufi tana nufin bani ruwa. Ainihin sahihiyar kalmar ita ce inyam muri ba ni ruwa in sha. Hmm. To, duka cewa bani ni ruwa din nan shi kenan kuma mutane suka laka bawa wannan kabila inyamuri. saboda hausawa suna da wannan ko kaka suka samu wata dangantakar mutum da wani abu to sai su makala masa wannan sunan amma ba mu kaɗai ne muke da wannan ba su kansu kabilun kamar misali inyamuran da yarba suna da wannan takamaiman ma dai inyamurai abin da suke kiran hausawa shine aboki saboda mu da suke gudu suna yawan cewa aboki na aboki na to nan idan sun ga hausa sai kira shi aboki ka yanzu kalmar aboki suke amfani da ita su suna nufin hausawa amma su suna amfani da kalmar a wulakance ne aboki in an ce kamar kazani kenan aboki kazani kenan a gurin dan arewa to gaskiya ba sa son a kira su muri saboda ba su ne sunan su ba sunan su ibo kamar mu ma ba mu cewa da mu a mu aboki saboda ba sunan mu aboki ba sunan mu hausawa amma mu abokin tana da kyau saboda aboki na nufin mutumin da kake kauna mm. To me isa su kuma 'yan kabilar Ibo ko akasarinsu ba sa son a rinka kiransu inyamuran? ai kamar da nake da kai ba za ka ni yanzu haka kawai za ka zo kan na a kuci ba a'a sunana ba fulatani ko sunana ba haushi ko sunana abin nan kanuri ba za ka zo ci da ni aboki ba hmm. saboda haka ba wai suna kyamatar abun ba ne amma suna son sun cewa ba daidai ba ne sudan da aka lakaba musu na iyamurai su sunan su ibo in za ka kira su da kabilar su ka kira su ibo amma babu wata kabila a duniya da aka kira su iyamurai sai dai ibo To gare ku ku masana menene fa'ida ko rashin fa'idar a rinka kiran wasu al'ummu da wasu sunayen da suka fi sauƙi ga masu kiransu ɗin? Sunan su zai ɓace kwata-kwata in aka in aka ci gaba da haka sunan zai ɓace. Ba za baka misali lokacin da nake hidimar ƙasa a jihar Imo ƙasar Ibo ɗin. Mm. Kullum zan tafi aiki sai na bi wata makaranta to a makarantar akwai wani yaro wanda ya taɓa zuwa arewa. sai dinga ce mun sannu sun ce da su sannu ka ne kafin ka ce kobo gaba ɗayan makarantar sai suka dinga ɗauka an gani sai hau sannu sannu sannu sai da naje na gaya hidin masa sannu ce ba fa suna na sannu ba ba kuma sunan kabila ta sannu ba da kara eh. yi tsammanin cewa ni suna na sannu ko kuma kabila ta sannu da an gaba hausa ce sannu hmm. a suna na kaza hmm. sannan kuma kabila ta kaza ce hmm. magana ta gaskiya gwanda dai a mayar da abin a inda yake komai ya zama a gurbinsa Mm. saboda idan ka fita gaba da amfani da shi to za ka ɓatar da na ainihin wanda kuma zai tarwaɗa tarihi saboda a tarihance sai a kasa sanin sunan ma mutanen gaba daya. To akwai kuma daga cikin kuku masana da ke cewa kalma takan rikida ta ɗau sabuwar ma'ana misali akwai masu cewa ma'anar yallaɓai na nufin ko ba nono ko wani abu hakanan a mm. can zamanin da amma yanzu sai ya kasance yallaɓai shine watan kamar ka ce a ranka ya daɗe ko wani yawwa eh, kalma ta girmamawa shin ya wannan abu yake in ka kwatanta da irin su inyamuri da aboki da dai sauransu ito eh kamar da gaya maka su ita ita kalmar eh, kalma dama shi language wato yare da harshe ai ba zai taba ma ɗaya wani ɗaya ba mm. To amma idan kalma ce wacce ka ara ko kuma wani abu ne wanda ka are shi wanda ke ka canja masa ma'ana ka canja masa muhalli ka ba shi wani muhalli na daban. Mm. Wannan haka ta kan faru kamar yadda ka ba da wannan wannan bayani. Wasu kalmomin ma ka aro su sai ka canja su kamar ta su zaman to sun bambanta daga inda ka aro su. saboda mutane ba ma za su san yaya eh, wanda suke yan kabilar wancan inda ka aro din. Mm. Kamar misali agwagwa. Mm. agwagwa ai hausawa sun dauka sun suna cewa agwagwa wata dabba ce kamar tsuntsu haka mm. to amma agwagwa ba hausa bane daga mm. nufanci aka samu amma sunan kabila wanda duniya ta raja a kai ba kai saka zo kawai za ka canja musu ba saboda kai ba za ka iya faɗan sunan kabila ba za ka canja ba ture sunan shi ka ce wai ba ingilishi ba ne haka ma mutumin scotland ba za ka canja masa kace ba scottish ba ne haka ma kuma ba indiya ba za ka canja masa kace ba ba indiya bane saboda a tarihance dama can haka ne wannan sunan nasu ne saboda haka ba zan ka aro wata kalma bane ka ba ta wani sabuwar ma'ana ba inda ake haka a duniya ka dauki sunan mutane ka canja musu alƙiblar suna kawai dan haka kai kake son ka amma abin sarrafawa na yau da kullum kamar su kujera su abinci su kwano su gidaje duk za ka iya ɗauka aro wani abu ka canja shi ka sarrafa shi yadda kai kake so a fahimta ka amma ba fa dole ba ne kai yadda ka sarrafa shi ka mayar da shi naka ya zamanto daidai ike da ma'anarsa a inda ka aro shi a inda ka aro shi din zai zama zamanto yana nan a muhallinsa aiki kamar misali likita likita ba hausa ba ce yarbanci ne su ma kuma yarbawan ba likita suke cewa ba dokita suke cewa to hmm. aka taka dokita aka mai da shi likita mu kuma muka karɓar likitan hmm. amma wannan bai canza kalmar dokta ba hmm. To, uh, Profesa, a matsayinku ku masana ya kuke ganin batun kiran kabilar gbagi masu kiran kansu gbagi da bahaushe ke kiransu gwari saboda bai iya cewa gbagi wato ma'ana dai ba da gangan ike kiransu su gwari ba amma kuma su kuma ba sa son a kira su gwarin ya matsayin wannan al'amarin. Eh to gaskiya magana idan aka ce suna ne wani iri kamar gwarin ai shuka hausan ya ba ma'anar ya ba kalmar wata ma'ana daban da kuma ta kabilin kabilan kamar gwari ana nufin mutumin da bai kansa bai waye ba ya fi kai ba gwari ne haka kai kamar baka da wayo ko wani abu so a wannan eh, misalin akwai wani nau'i na wulakanci a ciki wanda gaskiya fi sabi layi bayi sun ba za su so ba hmm. wani ma ban goyi bayan hakan ba saboda idan a dai nan dai arewacin najeriya idan ka ce mutum kai ba gware ne kana nufin kamar wato kamar dan kauye ne ba shi da wayewar kai ko wani abu ne haka hmm. to tabbas akwai lokacin da ake amfani da da kalmomi na na na wata kabila a wulakance wanda ba su da kyau haka bayan misali da na gaya maka mu da yan kudu suke cewa yan arewa aboki ai ka ba a damu sosai ba to to to professor kalmar aboki mm. ba mummuna kalma ba ce kuma ba ta nufin wani wani dolo ko wani abu eh tana nufin dai aboki na To, professor a yanayin da shi bahaushe ya kasa cewa gbagi don haka nan ya ce gwari ya al'amarin yake. Ah, to, ai wannan a tarihi ne taso, ba da za a yi sai dai kawai mu ba su mutanen gbagi din hakuri Cewa da Allah da annabi su yi hakuri ba wai ana nufin wani wani abu ne. Mutane da yawa da suka taso ba su ma san wannan eh, ainihin sunan yadda ya kamata a faɗe shi ba kawai da gwarin suka tashi kuma sai abin ya tafi a haka saboda haka ina muna ni dai a madadina ina roƙon afuwa ga duk mutanen da suke jin wato kamar an wulakanta su da ake canja musu suna a basu wani irin suna na daban saboda kamar da na gaya maka ko da an canza sunan in dai ba an bashi mummunar fahimta bane to babu wani damuwa to amma in an bashi wata mummunar fahimta aka wulakanta shi to gaskiya babu daɗi babu kyau kuma kamata a yi mutane su daina su koma ainihin sunan na gaskiya yamurai in kace inyamuri wannan ba wai mummunan fahimta ba ba kuma mummunan suna ba ne kawai tana nufin kabilar ibo a wajen bahaushe mm. saboda bai san cewa sunan shi ibo ba kawai ya ce da shi in yan muri ba ni ruwa in sha su kenan daga nan kuma sunan ya riga ya kama aboki idan ka ce aboki ba kana nufin wani mummunan abu ba kana nufin an arewa saboda shi ne yake yawan cewa aboki na sallo aboki na shi kenan daga nan abin ya riga ya kama kaga wannan da aboki da yamuru ba kalmomi ba ne na mujantawa ko kuma na wulakanci to amma idan ka ce zaka zaka yi amfani kuma da kalmar ka can ka mai da ita wani abu daban to kuma wannan ya shiga wani wani nau'i wanda yake bai kamata ba sai kuma amsar tambaya kan kasar da aka fi tsawon rai idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa a jerin ƙasashen da mutane suka fi tsawon rayuwa ta farko ita ce ƙasar manako inda akan kai shekaru 89.68 ta biyu macau inda akan kai shekaru 84.43 ta uku japan inda akan kai shekaru 83.91 ta hudu singapore inda aka kai shekaru 83.75 sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin Profesa Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero da ke Kano da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To madalla kafin mu karkare kuma ga labarai amma wannan kara a takaice. tsohon shugaban amurka bill clinton yana shirin yin tattaki zuwa birnin new orleans da ke yankin kudancin wannan kasa ta amurka a yau asabar domin halartar bukukuwa da aka shirya musamman domin cikar shekaru goma da mahaukacin guguwar nan ta katrina wadda ta haddasa ambaliyar da ta mamaye kashi 80 cikin 100 na wannan birni ta kuma kashe mutane 1,800 za a buga gwarje a daidai lokacin da wato ita wannan mahaukaciyar guguwa ta balla kunyayyakin da aka yi domin kare wannan gari tare da haddasa ambaliyar. kwamitin sulh majalisar ɗinkin duniya ya ce a shirye yake ya kakaba takunkumi a kan sassan da ba sa ga maciji da juna a sudan ta kudu idan har ba su yi aiki da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla ba a cikin wata sanarwar da shugaban ta ya bada je juma'a kwamitin sulh mawakilai sha biyar ya buƙaci dukkan sassan da su yi aiki da shirin tsagaita wuta ba tare da wani jinkiri ba. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce jiragen saman yakin kasar sun kai hare-harensu na farko kan 'yan ISIL a cikin kasar Syria ko Sham a wani bangare na rundunar taron dangin da Amurka take jagorancinta. A jiya Juma'a jiragen suka fara kai hare-hare kan cibiyoyin ISIL da ake ɗauka suna zaman barazana ga ita Turkiyya tsallakin iyaka a cikin kasar ta Syria. Wata kotu a Misira kuma ta samu wasu 'yan jarida guda uku na gidan talabijin na aljazira da laifin goyon bayan kungiyar Ikwanul Musulman ta kuma yanke musu hukuncin daurin shekaru uku uku. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu yi wa Alhaji Umaru 4040 na kungiyar direbobin NURTW da ke Yola shi da Alhaji Muhammadu ta'aziyar rasuwar mahaifinsu Alhaji Fada Jabbi Lamba. Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim alfa ahmed da ya taimaka mani wajen gabatar da shirin da yomi obadna da ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya cornelius ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.